mun ɗauki duk mu da ke najeriya da muka san da sun biya su na hajjin bana dai ba kamar 'yan kalilan da suka samu matsalar biza ba don akwai waɗansu da zaka ga ba su san fasfunansu sun kare ba sai da aka kai gurin gidan biza su kuma su san ba karewa fasfo din ya gaba ɗaya ba amma yana kasa da wata shida ita kuma doka ce ta ba da biza ba wai ta saudi arabia kaɗai ba idan aka yi kasafin duk yawan alhazan bayan samun cire ko kuma in ce bayan kawar da waɗannan matsaloli shin kamar alhazai nawa ne gaba ɗaya suka zo nan saudi arabia daga najeriya gaba ɗaya dai alhazan da aka ba wa najeriya bana su dubu saba'in da shida ne to su dai mahajjatan da suka bi jihohi duka gaba ɗaya mun kawo su ƙasa mai tsarki a haka kuma su ma na jirin yawon na tabbatar maka da cewa in dai ba kamar matsalolin da na yi magana daga baya ba kusan kowa an ɗauko shi ƙasa mai tsarki sai dai fatan mun allah nuna mana alhamis mu shirya mu je muna don zuwa a mu ga ranar arafa muna raye ranar juma'a wato ma'ana wannan juma'ar mai zuwa ne za a yi hawan arfa ya nuna sallah ranar asabar ne kenan mai zuwa haka yake sallah ran asabar ne ran jima za a hau arfa so gida najeriya dai asabar ke sallah shin idan an kasa yawan alhazan nan kashi nawa ne a cikin ɗari suka zo nan madina kashi nawa ne suke maka sama da kashi saba'in sun zo sun yi ziyara a madina sauran kuma bayan an sauka daga arafat bayan sun kammala aikin hajjinsu za su zo madina su masu ziyararsu daga nan su kama hanyar zuwa gida najeriya akwai wani labari da na ji wasu alhazai inda suke so su yi nauyin hajjin nan na kirani ah, wanda baya bukatar a yi hadaya har ma suke cewa komai aladen jihohinsu su dawo musu da kudadensu su kara guzuri shin kuna da wannan labarin yanzu nake jin wannan labarin amma kuma ai kuskure ne kai da ka biya ka zo don ka aiki me ya kai ka kudin guzurin ne ya kare baka ba kanka ba ko a'a ga abun ciriri ta nake ka saya da zai fi aikin addinin ka shawara ta shi ne wallahi su kwanta da hankali su yi addini su Allah ba da ladan haji kusan kudaden da ya kamata a dawo musu da shi din kaman dala ɗari da hamsin ne fa kaga kusan fiye da naira dubu ashirin ne dala ɗari to dubu ashirin shine zai hana ka aikin haji ka biya wajen dubu ɗari bakwai ka zo ka yi aikin haji dan dai kawai kana so ka sai kayan guzuri ka lalata aikin hajinka ko ka biyo ta hajin da baka da tabbaci